a shirinmu na wasu muhimman mata da suka taka rawa al'ummarsu. A yau dandali ya yi babban kamu domin kuwa mun samu bakoncin wata fitacciyar lauya da ta gajiya take ganin yau. A yau dai alewa ce amma irin ta da. Ba tare da Fatima Ado Ahmad. To ba mu labarin ki a takaice. Ni dai an haife ni a unguwar Yau ba na fara makarantar primary school daga gidan sarki primary school. Hmm. I switch on to shekara boarding primary school. Na yi primary 7 daga kan mu aka primary 7 mu aka daina primary 7 daga kanmu na join FGC new busa daga new busa i turn back to ggss kura a nan ne na graduating mm. in baka da guardian ba za ka zauna ba and my guardian uh, he died mm. i graduated at ggss kura 1985 mm. daga school ake nema mana admission a lokacin duk makarantar da ke so I secured admission to read medicine. I EBU Zaria. Eh. I went. Unfortunately enough, for one reason aka dawo da ni. Kin fara karatu likitanci? Na fara. Kin yi shekara nawa? First year, first mm. semester ne. Wani dalilai ne yasa kika haƙura da? Ba ni na haƙura ba. Kamar uh, it's a personal problem. Ba zai faɗi ba kenan. Gaskiya. <laughs> Because ina yi complain abin da za a ji still wanda ya is still alive. A zauna not doing anything ban yi ba tukunna shi ne na tafi da kaina on my own na tashi na tafi school of legal studies eh, eh na je na kai musu forms na suka ce ah with this result me nake na ce to ni dai yanzu ne Allah ya kawo ni yace ma shi just go to the immediately ina dawowa eh. na tafi legal na je na kai suka ce in shiga class kawai in na fito on my way home in karba admission letter na gama legal admission ba wahala ke wallahi ni dai sai da zan tafi gida ma ka bani offer an ah, offer ake ce mishi ko admission letter na karba lokacin kuma diploma a legal 3 years nake yi mm. na na gama ranar da na gama diploma ranar aka fara biki na sai shi rufe in Allah ya da na gama sannan aka yi min aure an yi aure gidan kuma hafin su gidan kulle To ba fita. Allah ya Ba ina zancen aiki tunda aka samu takardun. Takardun ma sai da aka kokarin a kwaso su a yage su. Eh. A je a yaga ya makamashi da su ji maza ilos menene amfanin shi. Eh aka samu aka dauka dai aka boye a na haifi first daughter na na haifi second born dina a wurin. Auren couldn't work out because of individual differences. Turanci ya miki yawa ko? a ringa tsarma hausa saboda matasan mu mun lura hausa tana individual to individual differences irin saboda rashin fahimtar juna mm-hmm. bayan shekara nawa da auren I think three years. Shekara uku. Mm. Da yara na guda biyu. Eh. Na tahowa na gida, daga gida na ɗauki takaduna na koma biyu ke. Masha Allah. Duk oh, wannan matsalolin da aka samu bai karya miki biyu. Ai ba zai yiwu ba ne. Gaskiya a rayuwa ma dai tsoro dai a cikin rayuwa ta babu shi wallahi. sai da rangwantawa kawai sai aka samu admission na samu admission na tafi biyu ke muka yi muka gama na dawo na yi postgraduate mm-hmm. advanced diploma mun yi in development studies bayan an samu digiri eh, eh mun yi advanced diploma in development studies shi aka fara kawo mu muka fara yin shi ma a mm. UK course ne da USAID suka kawo eh. shi to da mu da ni aka fara yi dukkan ma kowa eh a lokacin yan ajin ba mm. da kuma muka gama shi na je na yi postgraduate diploma in public policy shi ma an admin an admin mm. a san biyu ke duk waɗannan a lokacin ana aiki ko ko karatun kawai a no ba immediately na fito daga gidan nan mm. sai na samu aiki eh. a high court eh. da diploma na mm. da ita na aiki na koma makaranta still kuma a wurin nake yin aiki to da eh, bayan kin koma makaranta da aure ko kwace da ke gama waɗannan karatu ina wurin aiki na a lokacin ina private registry na mm. ah, no process registry mm. da akwai lauya yana na mai zaman kan shi ne a kano barista adamu abubakar mm. he came to my office ya zo zai processing takardu da zai filing a fara kotu Ofis dina ya zo ya zo yana ta abubuwan shi dai ina ta kallon shi in fada even complain to my colleague ma na ce ni wannan mutum ya dame mu ya katin murya kullum sai zo ya dame mu to dai shi na aura kuma shi nake tare da shi for 20 years har yanzu shekara 20 mm, ina da yara uku tare da shi to duk wannan gwagwarmaya da aka yi na karatu a wani fuskanci wasu matsaloli ai dole karatu da matsala matsayinki na mace wani irin matsala mun samu da malaman da yawa da suka azabtar da mu a karatu gaskiya azabtarwa na wallahi gaskiya ko kawai na mugunta na dan na mm, mugunta ce dan gaskiya personally ma in ba a yi mun ba an yi wa colleagues ina na gani mm. two of my colleagues died saboda irin wannan problems sun kawai mutum yana wallahi saboda frustration e yaran nan muna kiran shi a guda mm. wani author ne na evidence saboda saboda sanin evidence amma kawai saboda malamin yana son wata yarinya yarinya mutumin ya zo ya ga suna group discussion tare da yaran nan mm. shi ne ya saka ma dalhatu masifa kullum aka kafa jaraba dalhatu bai ci jaraba ba za ta samu ya frustrated me died ya fara mashi shi taking drugs he died To ga hira ta ɗauko daɗi mai sauraro dakon mu a mako mai zuwa domin jin ire-iren gwagwarmayar da aka fuskanta a wajen karatu. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.